السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yanguwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na maktafar khalil fil fiqh maliki wanda al-imam khalil bin isaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin da muke bayani dangane da hukuncin rantse-rantse a musulunci musamman ma a ƙarƙashin fikihu a mashabar al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala za mu tashi daga inda mala yake cewa wasafar alƙasra fila usafiran na dole ya yi tafiya tafiya da ta kai wato a yi ƙasaru shi ne wajen sallah a takaita ko kuma wajen azumi idan lokacin azumi ne na watan ramalana a ruwa, shi ne abin da yake nufi kenan ga mutumin da ya yi rantsuwa ya ce la'usa firanna lalle zan yi tafiya na rantse sai na yi tafiya saboda haka duk wanda ya rantsuwa zai tafiya to dole ya yi tafiyan da ta kai a yi mata wato kasaru zai kama mil 48 kenan mil 48 ko mil kusan 40 kuma daɗin daɗawa wa makasa sa shaharin sai ya zauna rabin wata guda shine kwanaki goma sha biyar saboda haka sawa'un ningi ya tafi ko def ya tafi ko misau ya tafi ko ma ina ne ya dai bar garinsu to sai ya zauna sati biyu a wajen zai kara kwana ɗaya saboda wata fita daga cikin rikici na wata shine talatin ne saboda haka yanzu a ɗauki rabi tun da ba je ƙarshe ba balle a sani 29 ne ko 30 to 15 zai yi ina fata an gani amma in an ce zai zauna wata guda ne sai aka je karken wata sai watan ya wayi gari kwanaki 29 ne to shi kenan magana ta kare wannan ɗayan Allah ya sauke masa ya samu sassauci wannan kenan saboda haka duk wanda ya ce wallahi zai yi tafiyan kasaru wato zai yi tafiya to dole ya tafiyan da ta kai kasaru ga masabar malikiya kuma in ya je sai ya zauna kwanaki goma sha biyar shi ne ya warware randuwansa in ba haka ba ya karya randuwa sai kuma mala ya ci gaba da cewa wano ne ba kamaluhu amma ana son ya cika watan inda da hali domin shi ne tabbas duk mutumin da ya tafi wuri ya je ya zauna wata guda to tabbas ya yi tafiya wata guda cur eh, yana da wahala amma dai yana so ya tikita ka an takilanna haka ma kamar mutumin da yake wallahi zan ciru wani lokaci mukan yi ƙoƙari mu fassara directly yadda wato zai kasance mana a cikin yarenmu na hausa amma su a larabci sun ɗauko waɗansu kalmomi ne waɗanda yake in mutum ya faɗi kaza to ga yadda za a fassara in ya faɗi kaza ga yadda za a fassara la'an takilanna wallahi zan ceru daga wannan wuri ko daga wannan gida to abin da ya kamata ne maza maza ya ceru ya bar wajen walau bi ifka irahlihi ko da kuwa akwai waɗansu kayayyakinsa wanda ya rage a wajen to babu matsala la kamis marim eh, amma dai ba yi jayayya ko saɓani akan abin da ya shafi irin kusa ko alura ko wani abu makamancin wannan ba abin da yake nufi shine duk mutumin da ya ce zai fita daga waje mun bar maganar tafiya mun gama ya ce la'an takilan na zan tashi to fa dole ya tashi gaba daya a daren nan ko a yau tunda da yanzu gari ya waye a ce a yau wallahi zan tashi daga anguwan nan to fa dole in tashi gaba daya kafin rana ta fadin bar anguwan nan ko da yake ya danganta da yadda na yi niyya in kafin rana ta fadi ne in kafin asuba ne wato asuba din gaba to kun ga akwai bambanci tsakanin ko awoyi goma sha biyu ko awoyi ishirin da hudu to a wajen mutanen gari idan ka ce a yau zan bar anguwan nan zuwa yaushe yake karewa yana da kyau a lura da wannan in aka je wajen shari'a shi yasa a can baya ya ambata mana ire-iren waɗannan abubuwa to mutumin da yake zai tashi sai kuma ya tashi ya bar waɗansu kayayyakinsa to idan ba waɗanda ya zamo dole sai ya dawo kansu ba ne ba zai taɓa rayuwa ba sai da su ina fata an gane to bai tashi ba domin taki shine ka tashi da komai gaba daya duk abin da yake da muhimmanci a wajenka za ka nemi yin aiki da shi mai yiwa awa ɗaya ko awa biyu to dole ka tashi da shi saboda haka in kace za ka bar anguwan nan sai ka ɗauki jakanka ka kama hanya ka tafi wani waje kai kwana sha biyar ko wata guda to baka bar anguwan nan ba da duk ka dawo ka warware ranzuwanka tunda ka bar wani burbudi ina fata an gane sai dai in kana nufin za ka bar anguwan na wani lokaci to wannan kuma daban to amma a cikin sabanin da malamai suka yi akwai waɗansu ƙananan abubuwan da ba su taka kara sun karya ba kamar yadda ya ambata mana la bi kamismarin kamar ainihin abinda bai taka ya karya ba eh walan fassarawa da irin waɗansu ƙananan tarkace wasu kuma suna fassarawa da ainihin dillali ya take kuma sai ya zamo yana zuwa anguwan saboda aikinsa na dillanci da wannan ba matsala ba ne ina fata an gani eh. amma abin da ya fi kusa ga fassara shi ne abin da bai takara ya karya ba saboda gida ba yadda za a ya ce ka take daga gida ka kwashe komai eh, ba zai yi ba akwai abin da an ka barke aka ce ga wani abu ma kuma ta zaka ce abdu Allah a barke to inda irin waɗannan abubuwa ne ka bari to ba matsala ba in ka tashi ka tashi kenan wa hal inna wa adama audihi shin idan yayi niyan ba zai dawo ba ko kuma yayi niyan dawowa to na akwai taraddudun taraddadi to mu kun ga anan a wajen mu duk mutumin da yace wallahi zan taki daga anguwan nan to yana nufin har abada ba zai sake dawowa unguwan nan ba yana nufin kuma na daidai wannan lokaci ne saboda wata rigima ko saboda wata matsala amma ran da aka ce rigiman ta warware ko matsalan ta lalace to zai iya dawowa to dole a zai a saurari wannan yasa in kun duba za ga karatun da muke yi ya bi shafan alkalai da masu ba da fatawa domin dole su tsaya su natsu su fahimci ina aka dosa kafin su yanke hukunci idan akwai bukatar a yi tambaya domin a yi karin bayani to sai a yi tambaya domin a yi karin bayani wa bistihqaqi ba'dihi haka ma idan ya cancanci wani bangare au aibihi ba'da ajal ko an samu aibi cikin abin da aka yi tiniki bayan ajali wa bayin fasidin da kuma ainihin cinikin da ya lalace fata kablahu wanda ya kubuce kafin ajali illan tafi idan abin bai cika abin da ake nema ba au shahadati bayyinatin ko kuma a samu shaida balo-balo bilkada'i da hukunci ga cewa ya mika abu kafin ajali amma kuma ba da kansa ba to wannan kun ga ya jera mana wadansu abubuwa da yawa to menene jawabin wani tsallake ne in tafi ka allam ya fi alal eh kamar idan abin bai kubuce ba bisa zance mafi inganci kafin ajalinsa to muna iya tsayawa a nan wannan ya jera mana wadansu abubuwa ne bai ambata mana farkon magana ba bai ambata mana karshen magana ba eh. abin da yake magana shine mutumin da yace akwai bashi a kansa sai yace zai biya zuwa lokaci kaza wallahi zan biya zuwa lokaci kaza to a ka'ida duran tsuwan da kai ka ambaci ajali ka ambaci lokaci to kai kokari ka kiyaye kafin lokacin ya kure ina fata an gani to amma ana iya samun waɗansu abubuwa su shigo waɗanda za su iya rikita lissafi to duk da haka ka yi takazandan idan ka ce za ka biya ki bakinsa misali a cikin kwana uku na yi alkawari ko wallahi zan biya ki ka yi randuwa to sai ya kasance wani abin da za ka ɗauka ka bayar ko bayan ka baki sai kuma aka wayi gari wani bangare daga cikin abin da ka bayar ka mallaka ya zama mallakanka ya dawo hannunka to kaga tun da ya dawo hannunka akwai gibe wajen ka cikita masa wannan kudinsa kafin ajali ya kure ina fata an gane wato rigingimu ne irin na rayuwar mutane shine ya kawo mana misali ya jibga mana a wannan babi ko kuma dama an yi cinikin wani abu ne sai aka samu akwai aibi a cikin abin in akwai aibi akwai aibin da za a mayar da abu a fasa ma kwata-kwata ciniki ya warware ko ma cinikin ya lalace gaba daya kafin wannan lokaci to idan har ya kasance an samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to faran da ka yi kana fiskantar barazana dole gibin da aka samu sai ka yi ƙoƙari kawarwar wannan gibi sannan za ka kubuta daga wannan rantsuwa ba za a ce ka karya rantsuwan ba ina fata fahimta to amma kaga idan ka nazu za ka fahimci cewa duk mutumin da yake zuwa lokaci kaza zan biya kudin da yake kai na wallahi to ya yi ƙoƙari kawai ya biya kar ma a shiga ta wata kwana a sa ciniki a ciki ko a sa haya a ciki ko a sa wata matsala gara kawai ka je ka nemo kuɗi ko baki ne ko ajiyayyen kuɗinka ne ko mai ka ɗauka ka bayar zan ya fi maka sauki akan ka shiga cikin wani rikici na ciniki musamman ma sai da sayarwa irin na da wannan mu a yanzu ba mu cika irin wannan ba duk ɗan kasuwan da ka samu akwai rigingimu da yawa a kansa to ba kasuwancin yake yi ba damuwa yake yi ƙwarai da gaske tun ba yadda za a yi a ce kana harkan kasuwanci ka je wajen wancan ka karbi baki ka je wajen wancan ka karbi baki baka warware ba ka je wajen wancan mai kaya ka karbi bakin kaya baka warware ba ka je banki ka karbi baki ka je bankin manoma ka karbi baki na masu noman auduga ma kai ba noman auduga ba ka je ka karbi baki can an fitar da wani kamfani ko wani baki loan na masu noman riɗi nan ma ka shiga je ka karbi baki sannan kuma wale ya baka kudi ka kawo masa abu kaza baka kawo ba wale ma yana bin ka bakin kudi baka kawo ba ka je an yi cinikin wani abu an ba da rabin kudi ba ba da rabin kudi ba wancan gida ma ko wancan mota sai ga mutum gashi dan kasuwa ne amma rigingimu ta ko ina to wannan fitina ce dun ba harkan kasuwanci bane to amma duk da haka ko da mutum ya fada cikin wannan to a ka'idan musulunci akwai ka'idodin da ya kamata a bi domin saboda ba za a cutar da shi ba shi ma kada ya cutar da kowa an gane ku? Eh, shi yasa ake son a samu alkalai ko masu ba da fatawa masu natsuwa din idan yan hayaniya ne to a hayaniya ka za a tafi kuma wajen hayaniyan nan za a zalunci wanda bai cancanta zalunce shi ba za a dauki wani haƙƙi a bada wani wanda yake ba haƙƙinsa ba ne to shi yasa dole a yi haƙuri wani waje haka za mu karanta ki a gurguje na'am illan tafi idan abin bai cika alkawarin da ya yi ba ka allam ya alal muftar kamar bai ainihin kubuce ba bisa zance mafi wato wanda aka zaɓe ki a wajen imamun lakami ba bai heba ta haka ma idan ya ce ya yi rantsuwa wato zai baki hakkinsa sai ya ba shi kyautan wani abu a ya warware ko bai warware ba layin haƙƙi daban layin kyauta daban bai warware ba au da ke karibin an ko wani na kusa da shi sai ya mika sai ya mika wa in min malihi ko da ko daga dukiyarsa ne ya ce wani ya yi rantsuwa zuwa lokaci kaza zai je abu kaza to yanzu kuma mai yiwa baya nan to ni barin ɗauka a cikin dukiyata tun da ni ɗan uwana ne zan biya eh ne mala yace ko wani ya biya maka ba zai yi ba wannan rantsuwan da kai sai ka warware ta tun kafin ajali ya cika au shahadati bayyinatin bil qada ko aka samu waɗansu shaidu suka tabbatar cewa ya biya illa bi dafihi ba da abin da kansa sun mu'aqdihi sannan mutumin ya karbi abin sa dole sai ka bayar kuma mutumin ya karbi abin sa saboda haka duk mutumin da ya rantsuwa zai biya hakkin da yake kansa to shi da kansa ya kamata ya biya idan waninsa ne ya biya ba zai yi ba idan kyauta ya bayar haƙƙin da yake kansa bai warware ba rantsuwan da ya yi bai warware ta ba sannan kuma idan an samu waɗansu ma sun ce eh lallewa ne ya biya masa suke nan nan ma bai warware ba sai ya bayar da kansa domin idan an duba ta wani bangare kuma za ku ga akwai ɗan rudani a ciki domin duk mutumin da ake bin sa baki aka zo aka takura ke saboda ransa ya ɓaki, ya ce wallahi gobe zan biya ka wannan baki gobe gobe zan biya ka wannan baki kuma a lokacin da ya maganar nan bayi da kokobo saboda rai ya ɓaki, har ya sa ranzuwa a ciki sai wani wanda ya fahimci halinsa halin da yake ciki sai ya ce ah, amma ni na ji ana ta rigima da wani haka ce eh ai baki ne ake binsa kuma ya yi ranzuwa gobe zai biya sai ce ato babu damuwa nawa ne aka ce kaza ne sai fitar sai ya bayar ya yi. ko da cikin dukiyarsa yana nufin wancan mutumin daga baya ya baki kun ga ya juya bakin kenan akwai kuma wanda zai dauka ya bayar ya baki kyauta ne ya warware masa rikicinsa ba wai baki ne yake bi wato baki ne cikin baki ba ina ba ta an gane yawwa to ya kamata a bambanta shine anan su suna cewa bai yi ba alhali a tsari ne duk mutumin da ya ɗauki nauyi ya ɗauki maka lamuni inda ya warware abu to magana ta kare saboda mutumin da yake bin ka bakin naira dubu goma ba zai ce dole dole sai kudin aljihunka sai kudin da ka mallaka ba shi abin da yake so a biya ki hakkinsa to ko da aljani ne ya yazo ya ce ya biya ki hakkinsa shikenan kwaye kwarai da gaske to amma wasu malamai suka ce rantsuwan da mutum ya yi yana gwada cewa ki da kansa kenan zai biya sai dai a dauki wannan kudi a bashi ko aljani ne ya dauki kudin ya baki sannan shi kuma ya zo ya biya kudin tun kafin gobe ya kure ne ya kubuta daga rantsuwa na'am illa in junna sai dai idan ya samu matsala na tabin hankali wato ya ce zai biya lokaci kaza sai ya ka samu wata matsala kamar na tabin hankali to wannan rantsuwan da ya yi ba ta kare ba tun da an samu matsala ne ba dafa alhakimu kuma idan an samu shugaba wanda yake ya ba da wannan abu to magana ta kare yanzu kamar ya yi rantsuwa ya ce wallahi gobe zai biya ana ta jiransa bai zo ba misali a masallaci ne aka yi wannan sai limamin masallaci ya ce to tun da wani bai zo ba kada lokaci ya kure ni barin taimaka masa tunda muna tare da shi ni shugabansa ne a matsayinsa na ainihin shugaba sai ya dauka ya bayar wannan babu matsala wa illam yadfa ne. to idan bai bayar ba yace na lamunce masa ba mamaki yana da uzuri a matsayina na liman na lamunce masa saboda haka kai da kake bin baki ka yi haƙuri na san akwai wani uzuri ne to akwai zantuka guda biyu shin rantsuwa ta warware ko ko bata warware ba dalilin da ya sa kawo wannan magana saboda shi shugaba yana da wani matsayi na musamman yana iya sauwaje wani abu kaga sabanin kai da kai rantsuwa bisa son zuciyanka amma shugaba ko kuma wanda yake ainihin yana da mulki a kanka yana da iko a kanka to yana iya yin wani hukunci ka ce wallahi za ka biya gobe sai ka zo da kulin mai yawa da ka zo da kulin sai ce ba za ka bayar ba ina wane yace a kira shi yace ba zai baka wannan kudi ba ni na san halin da wane yake ciki to tunda duk yana da iko a kansu yana iya warga abin to wannan rantsu wanda mutumin nan yayi ina makoman rantsuwar to wasu suna ganin tunda shugaba ya shigo tsakani ya dakatar da wannan abu to koda ajalin ya kure ba a biya wannan baki ba to wannan mutumin ba sai ya yi kafara ba wannan kenan wa bi adami qada'in fi gadin da kuma wajen rakin biyan baki cikin mutumin da yake gobe gobe zan biya idan ka ce gobe gobe za ka biya har goben ya wuce baka biya ba fila aqadi yannaka gadan yawmal juma'a ko da yake akwai abin da aka tsara ta ya jiki wato kun san yakan kawo mana abinda mutum ne ya aikata kafin ya kawo maganan da ya fada wa bi adami qada'in fi gadim rantsuwa tana karyewa wajen rashin biyan baki a gobe fila aqdiyannaka gadan ga mutumin da yace wallahi zan biya ka gobe yawmal juma'a ranar juma'a ke kuma gobe talata ne ko alhamis ne kama ce gobe zan biya ka gobe juma'a zan biya ka ashe gobe ba juma'a ba ne to hukuncin rantsu wanda ya cewa zai biya a gobe wato hukuncin zai hau kan gobe ne ko zai hau kan ranar juma'a ne to a lura da abin da ya fala idan ya ce gobe juma'a to ya hau kan gobe ne juma'a kuskure ne in ya ce zan biya ka ranar juma'a gobe to hukuncin ya hau kan ranar juma'a ne banda gobe ina fata an gani duk mutumin da ya ce wallahi zan biya ka gobe juma'a sai aka wayi gari goben ba juma'a ba ne rudewa ya yi to dole ya biya ka gobe don gobe fara ambatawa yana tsallake gobe ka fara ta kama shi ya karya ranzuwa amma sai ya ce wallahi tun da ka matsa mini wallahi zan biya ka ranar juma'a gobe sai aka gane cewa zai ce ranar juma'an nan juma'a fa da saura gobe kuma ba juma'a ba ne to hukuncin zai koma ka ranar juma'a ne ina fata an gane don abin da ya fara ambato kenan mu abin da mu za mu fahimta za fara fahimtar abin da ya yi lafazi da shi sai dai abu ya rikice sai ya ce kai baba wata ya je Zakiya shi yasa ka rikice ka bai shigo ba kana nufin gobe ne domin gobe talata ne ko kana nufin ranar juma'a to kaga sauran kwanaki uku ne ko hudu baba wanne ne kake nufi to kun ga anan an nemi bayani sai ya ce ina nufin kwana hudu ne to hakan ne in ya ce a gobe talata nake nufi kuskure ne na ce juma'a to kaga goben ne ina fata an gani saboda haka abin da ake lura mai ya fara fitowa daga bakinsa shine ya kawo mana misali duk wanda ya ce wallahi zan biya ka gobe juma'a to da gobe za a yi aiki sawa'un goben juma'a ne ko ba juma'a ba domin juma'an da ta zo daga baya karin bayani ne in an samu kuskure kuma ba za a yi aiki da wannan kuskure ba walai huwa shi ne wa bi da kada'in fi gadin fi ka naka yau mal juma'a walai huwa ya ce ranar juma'a alhali ba ranar juma'a ba ne to kawai sai a yi la'akari da goben la'in da kablahu a'a ba wai idan ya biya kafin nan ba ya ce wallahi gobe zan biya ka ikon Allah yana juyawa sai wani ya ce gashi sun ma ba je goben ba sai ya je ya biya shi sai ya biya shi a ranar ba je gobe ba ranzuwansa tana nan ko ta karye bi ma'ana ya kubuta ko bai kubuta ba ya kubuta eh, don akwai bambanci wajen biyan haƙƙi duk mutumin da ya ce wallahi gobe zan biya ka yana nufin ya saka iyaka kenan kafin gobe daga wannan lokaci zuwa gobe eh. to shine ne ya ce kada qabla banda idan ya biya kafin lokacin biki lafi la'akulanna amma fa bambanci tsakanin la'akulannahu wallahi gobe zan ci kaza sai ya yau to gobensa ya sake ci akwai bambanci gobe sai ya sake ce to wallahi gobe zan ci tuwo sai aka kawo masa tuwo yau ya ci gobe yi ba gobe sai ya nemi duk inda tuwo ya shiga ya fita sai ya ci amma sabanin wajen biyan bashi wala in ba a hubihi ardan haka ma banda idan ya sayar masa shi da kadara yana bin sa bakin kudi sai ya sayar masa da wata kadara sai ya biya to bai yi ba dole ya dauki kudinsa a dunkule ya dauka ya bashi to amma a tsarin shari'a ta wani bangare za mu iya daukan sassauci mutumin da yake bin ka naira dubu dari, kai ko baka da dubu dari din nan a ƙasa sai aka wayi gari ka rantsuwa za ka biya shi kudinsa gobe to daga nan zuwa gobe sai kai ta tunani a kai ta lissafi dubu ɗari din nan ba zai hazo a dunkule ba amma kana da wata kadaran da ta kai dubu ɗari za ka baki to in ka baki ya yadda ya karba to ka warware wannan baki sai dai malam ya ce a a in kudi ne sai ka ɗauki kuɗi ka bayar sai dai wani ya sai wannan kadaran ka ɗauki kuɗi ka bayar don ka cika ranzuwanka an gane ko Shi abin da malam yake nufi wala in ba a hobi ba a ardan banda idan ya sayar masa a matsayin haja to amma kuma kafin ma a samu kudade su zama available a duniya ana ciniki ne da kadarori saboda haka zan dauki wannan hula in baka kai kuma sai ka dauki wando ka bani ko riga zan dauki wannan hula in baka kai kuma sai ka dauki hatsi ka bani ba haka ake cinikin ba yawwa to ba sai da kudi ba amma dai batun cewa kayi rantsuwa zaka biya ki kudin sa to shi ne suke la'akari da cewa sai ka ɗauko kudin ka bayar in ka ba da kadara ka biya da ita bai ba wa barra in ba bi qada'i wakili na qadin wa barra ya kubuta daga rantsuwansa in gaba idan wanda za a biya ki baki ya buya ko ya bace ko baya nan bi qada'i wakili na qadin idan an biya wakilinsa mai karba masa kuɗaɗensa au mufawwadin ko wanda ya sanya ki wakili ya naɗa ki saboda haka mutum ya yi wannan ya warware to kun ga in ka duba asalin mudawwana za a ga maganan da ake yi shine mutumin da ya ce wallahi gobe zan biya bakin nan goben sai ta neman mutumin da zai biya ki baki ya rasa shi ya yi ta nemansa bai same shi ba an gane amma sai ya samu wakilinsa to anan sun kakkasa mana wakilan iri daban-daban ne kuma ko kai ma a gidanka wato wakilai iri daban-daban ne duk mutumin da yake da gida yana da iyalai da yawa kana da 'ya'ya ne ko kana da yara za ka samu idan banki za ka tura a karbo maka kudi ko ya abu na ne akwai wanda kake sawa idan cafa ne za a je a yi a kasuwa za a sai kayan miya za a sai waɗansu abubuwa ko wanda kake sawa in aiki ne a gida za a share wani waje ko za a gyara wani waje ko za a yi noma ko menene ko wanda kake sawa in baki ka sa ba duk wanda ka sa kai ba za ka gamsu ba haka ma wajen karɓo maka kuɗi sako inda na kuɗi ne akwai wanda kake turawa in baki ba to sai dai kai ka je da kanka ko ba a samu ana samu to shi ne mala yake so ya kawo mana wannan wato in ka ce wallahi sai ka biya to ka je ka biya a inda ya cancanta in baka samu mutumin ba idan harkan kudi ne ka je ka samu mai kulawa da gonansa ka baki bai yi ba don mai kulawa da gonansa baki yake masa harkan kudi ba kwarai da gaske to amma yanzu za ka ga zamanance ya kawo mutum yana da sakatare sakatare nan za ka samu komi shi yake yi ba lokaci kawai waya za su yi ya ce abu kaza ya ce ku rubuta leta ka za ka sa hannu shi ya san menene a cikin letar duk inda aka je zai ce eh ni na ce a rubuta ni na sa aka rubuta ko ni na rubuta ko da su tam dinsa da wani abu makamancin wannan zai ce shi ne to kaga an aka samu irin wannan to kowane irin baki za a iya biyan ba tare da matsala ba domin a kubuta daga rantsuwa to asalin magana kenan amma in ka karanta ko ba mamaki ka ji wani malami ya fassara da cewa wa barra in gaba bi qada'i wakili na qadir shi ma mutumin da ya rantsuwa din idan baya nan in ya sa a biya masa ta hanyar wakilinsa na naqadin au mufawwad to yayi ka ce wallahi zan bayar sai da yin ka ce wallahi zan baka hannu da hannu to nan ne kuma akwai matsala saboda ka ce hannu da hannu kuma ka shigar da hannu da hannu ba akwai amintaccenka idan ka sa shi ya ga karbo kudi a waje kaza ko ka je ka yi yo baki ka biya mun abu kaza don yi rantsuwa to in yayi a madadin ka ya warware maka to amma nan abin da ake nufi mutumin da za a biya ki baki baya nan shine aka ce wa barra in gaba bi qada'i wakili na qadir lalle ya kubuta daga rantsuwa idan wanda za a biya ki haƙƙi baya nan amma sai aka ba da wakilinsa na karɓa masa abubuwa au mufawwadin ko wanda ya wakilta akan harkokinsa wa hal samma wakilu dai'a shin hadda wakilin kayan sama mai kula masa da kaya aw in udimal hakim ko kuma idan an rasa shugaba kine za a yi wannan wa alaihi al-akthar shine abinda mafiya yawan malamai suka tafi akai wannan tawila ne akwai fassara guda biyu saboda haka idan an zo an samu wanda ya cancanta a baki ko kuma ba a samu wanda ya cancanta a baki ba sai wani wakilinsa aka ta ga wani ma yaron sa ne to kamata yi ka samu shugaba sai ka sanar da shi ko ka samu shaidu domin saboda gudun kar a sake fadawa cikin wata rigima eh wa bariya fil haqimi illam yuhaqqiq jawrahu saboda haka ya barranta daga ainihin rantsuwa da baki idan ya bada shugaba wanda yake ya tabbatar da illam yuhaqqiq jawrahu idan bai tabbatar da zaluncinsa ba wato ana ganin sa mutumin kirki ne ko zaman lokaci shugabannin masu hankali duk wani ka baki hakkin wani cinyewa zai yi ba zai baki ba to ka san cewa azzalumi ne amma sai ka ɗauki hakki ka baki to wajen rantsuwa din ka kubuta amma kuma wajen warware wancan baki din baka kubuta ba shi wannan ka kubuta saboda shugaba ne amma ya cinye mutumin ya zo zai karbi abinsa to dole ka je ka sake samu wani abu kuma ka baki me yasa ka bada azzalumi shugaba wa illa barra ko da ma wato ba haka bane azzalimi ne ko bai san zaluncinsa ba inda ya dauka ya baki ya kubuta daga randuwa. ka jama'atul muslimina yushiduhu kaman ainihin jama'an musulmi wanda ya kafa su a matsayin shaida lokacin da ya zo sai ya rasa kowa sai ce to jama'a ku shaida wanda ya kamata in bashi ban bashi ba amma na samu wani yaron sa na biya kawai yaro sai ya cinye kuli aka zo kiki kaka kiki kaka ai kayi rantsuwa sai ka fara baka biya ne abin nan ba sai ce dakata na ba da yaron ka ki kuma yaro bai baki ba ya cinye sai sauran jama'a suka shaida eh lalle ya ba da yaron ka kafin ajali to batun kafara ko karya rantsuwa an warware to yanzu kuma za a koma kan haƙƙi da ka ba da sa baka yadda da shi ba ko ba san hakikanin halinsa ba me yasa ka ba da yaronsa da yanzu kuma shari'a za ta koma cewa batun rantsuwa ka warware babu fara a kanka amma batun haƙƙi kuma to sai ka sake biya warai da gaske bayan ka biya shi kuma yaron da ka baki ya cinye sai ka je ka kai shi kara wajen alkali domin a kwato maka haƙƙinka wannan shine bayani wala yawmun walaila layla darasin na gaba insha Allah tabaaraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh